والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هل آه، يوم من أتكين واتوانا سورة سورة الشورى أنا ألا مدوك جنسر كي أنا بياني أكام واتو آيوين سر waɗanda daga cikin ayoyinsa shine halittar samai da ƙasai da ma dukkanin halittu gaba ɗaya wani yana nuna cikin ikon Allah matafajin sarki ومن آياته خلق السماوات والأرض الآن فاش آية 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما وما بث فيهما من جابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواب في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيبللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبئهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الله مدعوك تنصرك أنا شوى ومن آياته khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki waɗanda suke nuna cikan ikonsa da girmansa da sa shine halittar sammai da ƙasai inda ba a taɓa wanda ya ce shi ya halicce su ba ina Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin sammai da ƙasai kuma a girmansu lallai yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana da girma dan Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamuna ta haka halittan sammai da kasai aya ce mai girma daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki haka nan wa ma basta fihi himamin dabba da abin da ya halitta wato a cikin sammai da kasai in ya sanya su ya tsugunar da su na daga halittu kaman mala'iku da aljanu da mutane da ma dukkanin sauran halitta Allah maɗaukakin sarki shi ya wato sanya su duk da cewa harsunansu ba ɗaya ba ɗabi'unsu ba ɗaya ba jinsinsu ma daban-daban kuma Allah maɗaukakin sarki ya zuba su ko'ina cikin doron ƙasa kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa zai tattara su a lokaci daya shine kamar ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ce zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhur rana ce da kowa da kowa zai tattaru قل إن الأولين والآخرين ila إلى ميقات يوم معلوم saboda haka Allah zai tattara kowa da kowa da da mala'iku din da aljanu da mutane da dabbobi gaba ɗaya, Allah madaukakin sarki zai tara su waje ɗaya wannan yana nuna cikin ikonsa haka yace wa huwa ala jam'ihim ya yasha'u qadir sai Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wato kamar waɗannan ayoyin da yawa muna karanta su a wannan lokaci saba da irin waɗannan halayen da ake ciki Allah ce duk abin da ya same ku na musiba ya ku mutane fa bima kasabat aidiku abin da kuka aikata ne lallai asalin musiba din daga Allah ne amma kuma sababin ta daga mutane ne inda Allah madaukakin sarki shi ke halittan komai to amma komai yana da sababi ko komai yana da sababi to sababin musibin da suke aukuwa ga mutane sababin laifuffukan su, abubuwan da ake aikatawa na saban Allah maɗaukakin sarki sun munana duk wani sabo da ka sani wanda aka saba ma Allah da shi a baya kuma Allah ya yi fushi ya halakar da al'ummomin da suka aikata to yana cikin wannan al'umma ana aikata shi duk wani abu da ka sani ana aikata a baya ana aikata a wannan al'umma kama daga kisan kai hakanan zina hakanan liwaɗi caca turba duk wani abu da da ka sani na saban Allah madaukakin sarki har ma wani abin da yake ma baƙo ne kila akwai shi a cikin al'umma ne to kaga waɗannan kadai sun isa su tara wannan musibar da Allah madaukakin sarki ya yayi fushi da bayinsa a doron ƙasa ta haka wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kuma Allah madaukakin sarki yana yin yafiya akan abubuwa da yawa na kurakurai wanda Allah madaukakin sarki bai ma kallon su da wanda suke aikata su sai Allah ya yafe musu kuma Allah madaukakin sarki cikin ikonsa in ya so zai halakar da kowa ba wanda zai saura Allah ya ce walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbati kuma wannan abin da yake faruwa a yanzu yana tabbatar da haka tunda cikin ƙanƙanin lokaci mace-mace da aka yi Allah kaɗai ya san yawansu to kaga inda Allah zai kama mutane cikin ƙanƙanin lokaci kowa zai tafi kuma kowa zai ƙare kuma babu wanda zai saura amma Allah ya ce walakin yu'akhirukum وما ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخركم ila ajalin musamman Allah zai jinkirta zuwa wani lokaci don haka Allah maɗaukakin sarki wannan abubuwan da suke faruwa na musiba ba komai ba ne illa abubuwan da mutane suke aikatawa kamar yadda Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un kuma kaga ai da yawa sun koma wasu sun tuba sun tabbatar da cewa mulki na Allah ne iko na Allah ne cewa ba su da iyaka ba su da wata dabara saboda haka sun tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai iko a kan komai kuma ita musiba ɗin nan rahama ce ga wanda suke muminai kamar yadda take kuma azaba ce ga wanda suke kafirai la wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin illa kaffara Allahu anhu biha khataaya min khataaya hatta shaukati yushakuha babu wata musiba da za ta samu mumini ko da na gajiya ne ko wani jinya ko wani damuwa ko kunci face sai Allah ya kankare masa kurakuransa da haka muminai da suke irin wannan lokaci da Allah ya daura musu wannan musiba mu dauka cewa wannan wani kankara ne daga zunubai musamman wanda Allah ya jarabe su da wannan cuta cewa Allah zai yaye musu zai kankare musu kurakurarsu domin babu wani ɗan adam face yana kuskure babu wani ɗan adam face zai yana kuskure Kullum bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun saboda haka wannan zai zama rahama ne ga bayin Allah maɗaukacin sarki mu'minai zai zama kuma azaba ne ga waɗanda suke kafirai masu saɓan Allah domin su ba kankarewa gare su domin ba su ma yi imanin da zai sa a kankare musu zunubai ba lace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum ayyukan su gaba daya rusassu ne ko da sun yi aiki na kwarai na kyautatawa na zumunci na ciyarwa ba zai amfane su ba saboda me saboda sun rasa imani lace wallazina amanu wa aminu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa asla balahu sai Allah ya faɗi dalilin haka zalika bi anna alladhina kafaru tabu al-batil wa anna alladhina amanu tabu al-haqqa min rabbihim haka wanda ya buga gaskiya yi imani wannan zai zama kankara ne ga kurakuransa wanda kuma bai yi imani ba zai zama azaba ne gare shi kuma ba yi da wani abin da zai yaye masa wannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki har ila yau wato aljawari sune wato manya-manyan jiragen ruwa sune aljawar dama yanda Allah ya ce walahul jawaril sha'atu'. aljawar jiragen ruwa waɗanda suke manya-manya wannan aya ce ta Allah madaukakin sarki fil wanda suke tafiya cikin teku da ikon Allah maɗaukakin sarki kal'a'ala ne in ka gansu ka gansu tamkar wato manyan duwatsu ne kamar yadda duwatsu suke a doron ƙasa ka ga dutse sai iyaka ganinta haka nan jiragen ruwa suke don haka aya ce ta Allah duk da wannan abin da girmansa da abin da zai ɗauka da nauyinsa haka zai hau ruwa ba tare da ya nutse ba sai kaga kuma abin da yake ko kusa da shi bai kai ba yanzu za ka ɗan ɗauki tsakuwa ƙarama ka jefa a ruwa sai ka ga ta yi ƙasa sai kuma ga abin da ya nannan ta sai ka gan shi kuma yana tafiya a ruwa baya sauka wannan ba dabara ba ce ta ɗan adam ba kuma wai eh, tsananin fasaha ba ce ta kawo wannan iko ne na Allah maɗaukakin sarki kuma ikon shi ne Allah ya ce in ya sha in Allah ya so yuskinin riha sai Allah ya tsayar da iskan da take kadawa jirgin yake tafiya kenan jiragen ruwan nan ko da an musu kere-kere an musu haɗe-haɗe musamman a wannan zamanin zaka ga jirgin ruwa yana kunshe da komai da komai na rayuwa da ake a doron ƙasa wasu ma har da filin buga bol a cikinsu wasu har da sumumbul wasu da wajen shakatawa da menene to duk wannan kana ganin shi in ba iska fa ba zai tafi ba shi Allah ya ce in ya sha yuskin riha in Allah ya zo zai tsayar da iska fa yadhalna rawakida ala zahri sai jiragen nan su tsaya wato ba sa motsawa ba sa gaba ba sa baya ba sa gaba ba sa baya ashe ayar nan ma wata iskar nan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma ni'ima ce babba da mutane da yawa ba su sani ba da jirgin sama da jirgin ƙasa da motocin da muke gani gaba ɗayansu idan babu iska ba za su motsa ba inda mota da kanta idan duk abin da ka mata na shiri ai tana da fanka da yake sata ta sai sanyi injin ɗin ko in yayi zafi in aka ce yau fankar motar ka ta tsaya to haka motar za ta yi zafi ta tsaya shine in ya sha yuski na riha dukkan motar ka duk ƙarfinta in wannan fankar ta tsaya ba ta busawa to za ta dinga kafasa tana zafi don haka ba inda za ta motsa ba inda za ta je. to haka nan jiragen ruwan na haka nan jirgin sama kaga wannan aya ce ta Allah madaukakin sarki shi yace wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala bahrihi inna fi dhalika la ayatin lalle wannan aya ce mai girma amma li kulli sabarin shakur ga dukkan wanda yake mai yawan haƙuri ne a cikin musibu in sun same shi shakur wanda yake mai gode ma Allah madaukakin sarki cikin halin yalwa au hunna bima kasabu ko kuma Allah madaukakin sarki in ya so zai halakar da jirgin ruwan nan da abin da ake aikatawa na saban Allah a ciki wa ya'fu an kathir kuma Allah maɗaukakin sarki yakan yi yafiya daga wato zunubai na waɗanda suka halaka a jirgin ruwa din kuma jirgin ruwa nawa ne suka suka nike suka halaka da wanda suke cikin ba iyaka ba iyaka har a tarihi ma ya tabbatar da haka yanzu kama a misali a cikin wannan yanayin da muke ciki akwai wani jirgin ruwa da yake dauke da mutane sama da dubu uku suna nan yanzu an killace su an hana su sauka kaga dai a cikin jirgin ruwa suke su lokacin da cutar nan ta yadu suna kan ruwa suna jirgin ruwa da haka babu wani wanda ya shiga jirgin ba kuma wani wanda ya sauko ya alaka da mutane amma an tabbatar cutar tana cikin jirgin kuma ya kai ta shi ma wani mutum ne ya hada daga wani waje ya dauka ya kai to kaga wannan yake tabbatarwa da an ce cutar ba ta bin iska sai dai alaƙa ta mutum da mutum to shi wannan jirgin ruwan ina cutar ta shi ma alaka ta mutum da mutum ce to kaga ta yi saban Allah ya haifar da wannan inda cikin jirgin ruwan nan kamar yadda na faɗa za ka ga akwai gidan rawa akwai wajen wanka akwai menene babu abin da babu a ciki da haka suna nan a tsara kusan yau kafin suna shida kenan zuwa bakwai har sun kosa kowa suna tunanin yaushe za a mayar da su kasashensu kuma 'yan ƙasa ne daban-daban suna nan babban jirgin ruwa ne yana ɗauke da kusan sama da mutane dubu uku to yanzu ko gari ne da yake da mutane dubu uku ai ba ƙaramin waje ba ne haka in ka gan shi ya kai kusan hawa goma sha jirgin da abin da ke cikin shi da komai to amma ta ga Allah maɗaukakin sarki ya tsare su shine auyo bi ko Allah ya halakar da su in Allah ya so ba wanda zai fita a cikin wannan jirgin saboda mai bima ka sabu da abin da suka aikata na saban Allah wa ya'fu an kathir kuma Allah madaukakin sarki sai ya yafe ma da yawa daga cikin abin da suka aikata Allah madaukakin sarki sai ya yafe musu sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ma utitum min shay'in wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis kuma dan waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah maɗaukakin sarki su san cewa fa ba su da wata matsira daga azabar Allah in tazo ko wa ya'lamu allazina haka nan Allah yana sanin waɗanda yana sanin ya san waɗanda suke jayayya cewa ba su da matsira daga wato asalin azabar mu idan tazo shine allazina nuna fi ayatina wanda suke karyata ayoyin Allah su san cewa duk inda suka kaifa Allah na da iko a kansu. yanzu ta yi wasu kila suna jirgin sama cutar ta shiga cikin jirgin ta yi wasu masu tafiya sararin samaniya cutar tana tare da su da haka duk inda mutum zai je ba zai samu tsira ba zai samu kufuta ba sai Allah ya ce fa tun min shay'in fa mata'ul hayatid dunya duk wani abu da aka baku a cikin duniyan nan wato na jin daɗi da walwala da sakewa wannan ba komai ba ne illa jin daɗi kaɗan ne na rayuwar duniya abu ne wanda yake kaɗan a cikin rayuwar duniya wanda ba yi da ɗorewa ta haka duk abin da mutum zai samu kada ya buɗe shi domin abu ne wanda yake ƙanƙani kuma mai ƙarewa a to kuma mutum ya mallaka ɗin shi zai ƙare amma abin bai ƙare ba in abin bai ƙare ba shi zai ƙare idan kuma shi bai ƙare ba abin zai ƙare mutane nawa Allah ya ba su arziki arzikin ya kare ya basu sannan mutane nawa Allah ya musu arziki suka mutu ba ci amfanin arzikin ba da haka kada mutum ya ɗauka cewa ya samu wani abu na rayuwar duniya dinga ganin cewa shine kololuwa ya kai ƙurewa ko yana ganin ya kowa ko yana ganin ya gagaru kowa to wannan abun ba komai bane jin daɗi ne kankani yau waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe su ya kwace musu abin da ya ba su idan da za ka tambaye su ya jin daɗi yake wallahi sun manta ba su iya tunawa ba Ka ga musamman wanda suke samun eh, talauci bayan wadata in ka gan shi sai ka gan shi gaba ɗaya rayuwar kamar ba shi ba ne da ya rayu da misalan su nan da yawa a cikin mutane sai ka gan duk wani jin daɗi da ya yi sai ka ga gaba ɗaya an manta da wannan jin daɗi sai zama kamar ba a yi ba saboda haka duk abin da mutum zai samu a rayuwar duniya dinnan abu ne wanda yake kankani da haka kar ya rudi bawa kar bawa ya rudi ya dinga ganin cewa to ai shi ya samu abin jin daɗi rayuwa ta lahira ita ce take da jin daɗi wanda yake mai na dindindin wanda yake ba yi da makura Allah yake cewa الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها anharu خالدين فيها na fiya suna masu dawama a ciki har abada Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima wa ma indallahi Allah ce abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki ma'ana na ni'ima khairun shine yafi alkhairi fiye da abin da yake na duniya wa abqa shine kuma yafi wanzuwa amma wannan na amanu ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah ne kenan duk wanda bai bada gaskiya da Allah ba baya samun wannan rabo wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga Allah madaukakin sarki wannan yana nuna cewa lallai tawakkali babban ibada ne wanda yake kusantar da bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki musamman a cikin irin wannan yanayi mutum ya dau matakan da ake dauka sannan zai dogara ga Allah mutum ya dauki matakai na kariya kamar matakai na kariya shine sa wannan takunkumi da nisantan wajen cunkoso amma wannan ba zai ana ka daukan cuta ba sabubba ne hanyoyi ne na neman kariya bayan ka dau wannan matakan gaba ɗaya fa ta tawakkal ala Allah sai ka mika al'amari kuma zuwa ga Allah dan al'amarin yazo ba ba wanda kuma zai ana shi samu yanzu duk wata kiyayewa ta kai kiyayewa wajen waɗanda suke ma'ana masu ci gaba amma kuma sai kaga abin yana nan yana da ƙaruwa yana yana da ƙaruwa saboda haka tawakkali yana ɗaya daga cikin abin da ke ba bawa mafita in ya shiga cikin kunci da damuwa wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah shine wato zai isar masa saboda haka mu koma mu yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki bayan mun dauki matakai matakai da za a dauka shine matakan tsafta matakan kiyayewa musamman waɗanda ƙwararru a irin wannan fage suke ba da shawara a kai duk inda zai zama akwai jama'a da tarin yawa mutum ya dinga kiyayewa kamar yanzu alal misali za ka ga za a tafi jana'iza ka ga mutane sun fi nawa wani zai dinga ce ma to ai za su je abin nan jana'iza ne an san da jana'iza din to amma kuma kiyayewa ya fi ɗaukan kariya yana da kyau mutum ya ɗauki matakai na kariya ko kuma waɗanda za ka ga ana zuwa a kai su jana'iza ɗin wasu ba a san cutar da ta shafe su ba da za a kai su to kaga mafi kyau mutum ya kiyaye mafi kyau mutum ya kiyaye haka Allah madaukakin sarki yace su masu tawakkali din kuma har ila yau wanda ya wallazina yajtanibuna kaba'iran isa. yana daga cikin abin da yake tsare bawa daga samun musiba shine wato idan ya nisanci saban Allah nisantar saban Allah shi Allah ya ce wallabi ne ya ci tajibuna kaba'iral ismi wanda suke nisantar manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai din nan suna nan guda bakwai ne har zuwa saba'in kamar yadda ya tabbata cikin zancen abdullahi dan abbas amma dai waɗanda suka zo manya ɗin guda bakwai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci as-sab'al mubiqat waɗannan wato manya-manyan zunubai guda bakwai waɗanda suke masu halakarwa don haka su waɗannan muminai ɗin suna nisantar wannan manyan zunubai ɗin walfawahisha kuma suna nisantar wato eh, zunubai waɗanda suke mafi muni an ce alfawahish mafi muni ma a cikin zunubai ɗin kamar misali eh, sata kadira ne babban laifi ne amma bai yi girman luwaɗi ba bai yi girman mutum ya yi aure da eh, matar mahaifinsa ba wancan ya fi muni ko mutum ya yi zina da shi ko wani na kusa da shi kaga wannan fahisha ne ka kai matuƙa wajen muni da haka waɗannan su ake kira fawahish shine yace wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun kuma a duk lokacin da suka yi fushi kuma suna da ikon da za su dauki fansa akan wanda ya sa su fushi din ko ya fusata su din sai su yafi ma'ana mutane ne masu yafiya masu danniya suna iya danne kansu a lokacin da suke da ikon daukan fansa ba wai dan gazawa ba a'a yana da ikon da zai iya ramawa din amma sai ya yafe kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta siffanta shi take cewa man taqa man taqa mali nafsihi qabtun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan fansa na abin da aka mishi a karan kansa ba sai dai idan laifi ne aka yi ma Allah madaukakin sarki idan aka ma Allah madaukakin sarki laifi aka saba ma Allah nan kan yana fushi iyakar fushi har sai an gyara amma dan an mishi wani abu da ya shafe shi ya ce ba a daukan fansa sai ya yafi sai ya yi haƙuri alaihi salatu wassalam wallazi nastajabu li rabbihim har ila yau dai su ɗin waɗannan da wato Allah madaukakin sarki ya ce kyakkyawan sakamakon shi yana samun su sune waɗanda suka amsa ma kiran su Allah suka bi manzanni kuma suka bi umarnin Allah suka nisanci duk abin da Allah ya hana shine istajabu li rabbihim wa aqamu salata kuma suka tsaida sallah wannan bayan an ce istajabu li rabbihim ai istijaba ya kunshi sallah da komai din to amma dan a nuna girman sallah aka fitar da ita a ciki ita kadai kuma suke tsaida sallah suke kiyaye ta akan lokacinta suke cika ta wa amruhum shura bainahum kuma al'amarinsu shawara ne a tsakaninsu ba sa zartar da abu ba tare da sun yi shawara ba to a nan allah maɗaukakin sarki yana nuna mana muhimmancin yin shawara kuma duk wanda yake shawara cikin al'amarinsa bai ganin taɗewa ma haɓa manistahar duk wanda yake neman zaɓi cikin al'amarinsa bai gaggawa to sai ka samu al'amarinsa baya rushewa amma mutum ya dinga ganin shi ya fi iyawa Shi ne ya isa duk abin da zai yi sai abin da ya sa gaba yake yi ko an ba shi shawara baya dauka to wannan yana tare da nadama da hasara a cikin al'amarinsa wani zaka samu ko a cikin al'amari na gida ne zaka ga shi in ya faɗi magana ita ce kawai ko ta yi ko ba ta yi ba wannan kuskure ne amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa inda yake koda bai shawarce su ba Allah madaukakin sarki na saukar masa da wahayi amma saboda muhimmancin shawara Allah ya umarce shi da cewa wa shawirhum fil amr kuma duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabban sai da aka samu mafita da nasara lokacin yakin badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa lokacin da yazo ya tsaya wani matsuguni yayi zango yace nan ne inda zamu yi zango mu yi dakon kafiran nan in sun zo sai ɗaya daga cikin sahabbansa radiyallahu anhu ah, Abdullahi ibn Buraida ko yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan wajen da kace ni zango Allah ne ya ce mu tsaya a wajen ko kuma zaɓi ne da kai kake ganin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ina ganin kawai ba wai umarni bane Allah ya bamu Zabi ne ni nake ganin mu tsaya a nan sai ya ce ni in ani ne za a tambaye ni shawara ina ganin nan ba wajen tsayuwa ba sai ina ganin mu je gaba saboda nan wajen waje ne wanda yake fako babu ruwa babu danshi a wajen amma gaba kaɗan idan muka je za mu riski ruwa kuma gashi lokaci ne na zafi mun yi tafiya mai nisa idan muka je muka tsare ruwan su mutanen sanda za su zo za su zo su buƙaci ruwa kuma ba su da ruwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawara shi kuma sai aka je aka zabi wannan wajen kuma ya zama musu mafita to kaga wannan shawara ne to kaga kai dai baka kai matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a baka shawara kace kai ba za ka karka ko wasu mutane su di yanda kai da su in ya dauki ra'ayi fa baya canjawa duk abin da zai je dawo shi in ya ce abu kaza in ya ce fari ja ne to ba wanda zai canja masa to kaga wannan kuskure ne haka nan lokacin yakin ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi shawarar sahabbai lokacin da aka yi runduna ma'ana aka yi gangami na a zo a yaki manzo Allah sallallahu alaihi a gama da shi da Quraishawa da Hawazin da Yahudawa da Ghatfan da waye duk suka yi taron dangi suka zo suka kewaye Madina a lokacin wanda ya ba da shawara shine Salman al-Farisi yace ni ina da wata dabara da na san muna yi a yankunan mu shine idan abokan gaba muka ga sun yi ƙarfi sun yawaita mukan tona rami mu kewaye mu garinmu ta yadda ba za su iya ƙetare wannan ramin ba manzala sallallahu alaihi wasallam sai karɓi shawarar salman ai ba wani kafirin da ya shiga madina a lokacin sai ka e, e, daidai ku kaɗan waɗanda suka ɗan ƙetara ta wani waje da bai da zurfi sosai to kaga wannan shawarar sai ta yi aiki haka nan abubakar radiyallahu anhu duk abin da zai yi yakan yi shawara da sahabbai haka nan umar da sauransu dukkan suka yi shawara haka duk wanda zai yi shawara cikin al'amarin shi bai ba. wani zai ce to ai mata ba su da hankali ba a shawara da mata la ba gaskiya ba ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yace yace yace mutane to su yi aski su yanka tunda ba magana ummara kuma sai kowa yayi bir haka ba wanda ya motsa sai ya shiga wajen matarsa yake cewa ya nake umartan mutane ba sa amsawa ta ce ya aka yi ce to Allah ya ce wannan al'amari mu bar shi a haka mu haƙura mu yi yankanmu mu yi aske mu je baɗi mu dawo abin da aka tsaya a kai kenan ta ce haka aka yi ya ce mata eh sai ta ce to me yasa kai ba za ka kira wanzami ya ma aski ba Sai yasa aka kira wanzami ya zo ya mishi aski ko da ya fita kowa ya gan shi da aski to wanda yake shugaban tafiyar da kake binsa shi ya yi to kai kuma ya za ka yi sai suka kama yin aski gaba daya da haka kuskure ne mutu ya ce ai mata ba a shawara da su sai ka ga an zo misali ko da maganar aure ne ko wani magana da ya shafi cikin gida sai a ce ai ba a shawara da mata wani za ka ga a gidan shi ba sai abin da ya ce kuma a da ya ya lalace su ɗin zai zo ya nema saboda haka kowa kana ba mutum darajarsa kama ba shi kimarsa wajen yin shawara ko da ba za ka ɗaura sa ba amma dai ka ba shi haƙƙin shi na ɗan adam domin ta yiwu kai abin da kake gani duk a hangenka da komai wani zai hango abin da ya fi naka Allah bai yi mutane ɗaya ba idan kai kana ganin kana da wani iko kana da wani basira to Allah ya ba wani abin da kai baka da shi saboda haka shawara al'amari ne babba da madaukakin sarki yake cewa wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma masu ciyarwa ne wato da abin da muka azurta su da shi wannan ciyarwa waɗanda yake ba na zakka ba abu wanda yake na kyautatawa musamman irin wannan yanayi da aka kukkulle hanyoyin samu aka takaita ma mutane zirga-zirga lokaci ne da wato lada yake yawaita wajen ciyarwa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce ta fulada yake cewa an tasaddaqa wa anta sahih shahid takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina shine lokacin da zaka yi sadaka kana cikin koshin lafiya da haka kana da lafiyarka sannan kuma kana tsoron in ka bayar zaka rasa wani abu sannan kuma kana gudun talauci kama a irin wannan lokaci wani yana ganin ya cire ya bayar ba bai san yaushe abin nan zai kare ba ko to shine ta amalul gina wa takshal faqr wani yana ganin anya abin nan yana da lokacin karewa ko kuma yana ganin to tunda an tsayar da wasu abubuwa in shi yana bayarwa to yaushe abin nashi zai zo ya sake gyaruwa kuma da haka yana tsoron wannan amma dai yana da lafiya yana abin nan to a irin wannan hali shine sadaka ta falala ina irin wannan yanayi sai a kyautata abinda kake da shi ka bayar kuma duk abinda ka bayar fa Allah sai ya mai manka gurbin Ka wannan alƙawari ne na Allah wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu babu wani abu min shay'in da za ku bayar face sai Allah ya mai muku gurbin wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita kyauta a lokacin watan Ramadan lillahi dan abbas yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyauta ba hadi yace wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kyautar tashi kuma tana karuwa tana ƙara yawa a cikin watan ramadan kenan koda kana kyauta kana ciyarwa to in watan ramadan ya zo ka ƙara akan abin da kake To mun kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasiruna sune waɗanda idan wato aka wuce musu iyaka wato sukan sukan yi kokarin tsare kansu wato daga zaluncin da aka musu ko da a ce kuwa wato wanda ya zalunce su yana suna sun fi sa to sukan tsaya ne akan kare kansu amma ba sa Daukan fansa kuma akan abin da ya musu kamar yadda annabi yusuf alaihi salam abin da ‘yan uwansa suka masa zai yi wahala wani ‘yan uwanshi su mushi wannan abin ya kyale su musamman a lokacin da ya samu iko lokacin shi ke da iko a kansu aka kawo sa gabansa aka kawo su gaba ɗaya suka tsaya a gaban shi ce ƙalu inna kala anta yusuf kala ana yusuf ni ne yusuf ɗin da kuka jefa na arijiya kuma kuka ɗauke ni kuka tiyar da ni wa haza aki wannan ne dan uwana da kuka ce yayi sata dan uwan shi ya taba yin sata qad Allahu alaina innahu man yattaki wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khafi'in annabi Yusuf ne yake su sun dauka zai musu wani hukunci tunda duk wanda ya kai wannan matsayi sai kuma ka zo gaban shi ka riga ka cuce shi a lokacin da shi bai da karfi shi kuma yanzu ya samu karfi me yace musu cewa la tasriba alaikum al ba komai akan ku yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku ku ba komai abinda kuka yi ya rage ya zama darasi a rayuwa yanzu ake irin wannan kai ne misali lokacin ka zo kana ta faɗi tashi kana ta kokarin abin nan wani ya dinga danne ka da waye sai aka zo aka kawo ka zama bidiyo a alien da yake ka san kuma ya taɓa ma wasu abubuwa na rashin mutunci ko ka san ko ba dalili zai ka sa an kamo shi da aka ce sai ka rama abin da ba ba wani bane ya min kaza yau to gashi Allah ya kawo ni ko mu misali kila lokacin da kake nema wani shugabanci ko kujerar majalisa ko wani abu wani yana nan yana ta cin kafarka yana nan yana ta kuntata maka yana damuwa da kai sai kuma Allah ya baka iko ka samu kaga wani ko a magana ba sai ya faɗa ce to yau ina wani yake to annabi Yusuf bai ce musu ko bai ce la tasriba alaikum al-yawm ba komai akan ku kuje an yafe muku kaga yana da ikon amma kuma duk da haka bai yi abin nan ɗinsu ba ko do haka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna irin wannan wato halayya a wajaje da yawa wata rana yana tafiya da sahabbansa ai wani mutum kawai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu wata itaciya ya kwanta a karkashin ta sahabbai suka bar mishi ita saboda girman inuwarta yana bacci kawai farkawa shi sai ga mutum da takobi a kansa yace man na'uka minni wa zai kare ka daga gare ni haka kawai gaya ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam takwabi a hannunsa yanzu mutumin da yake da takwabi baka da komai kuma kana kwance ya za ka yi da shi ko mutum ne ya zo da bindiga ya sama a kai baka da komai dai ya sama bindiga a kanka cewa zai hana ka daga gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace raddi yace Allah take sai takwabin ya fadi sai ya dauka yace kai kuma wa zai kare ka daga gare ni yanzu ma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kyale shi in wani ne kaga zai ce ai wannan makina ne da aka bar na gama da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ikon ya daukan sadin amma in tasar yani ya kare kanshi kawai ya rabu da shi wannan kuma yayin dalilin sanadiyar musuluntan mutumin haka nan eh, mutumin da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi wani bai yahude manzala sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma an sanar da shi cewa shi ya aikata wannan abu amma lokacin da aka kawo bai mushi komai ba ya kyale shi ya yabe masa haka nan macen da ta sanya mushi guba a nama a Khaibar Zainab wato da Yahudiyan nan ai naman ya yayi magana manzala sallallahu alaihi wasallama ita ta kawo mushi naman kuma ita ta sa gubar yace me yasa kika yi haka tace na yi haka ne saboda in kai annabi ne kamar yadda kake faɗa wannan abin ba zai cutar da kai ba idan kuma kai ba annabi bane mu huta daga damuwarka to kaga ta tabbatar cewa shi annabi kuma ta tabbatar cewa ita ta aikata ne. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai mata komai ba sai dai ɗaya daga cikin sahabban shine Bishr ibn al-Barra wanda shi da aka bashi naman ya riga ya ci har guba ta mushi tasiri a take ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata kisasi da shi amma ba haka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi bai mata abin nan ba to kaga kenan da kana da iko kana da karfi wani yama wani abu yafiyan yafi shi yasa a gaba Allah madaukakin sarki yake cewa man sabara wa gafara can karshe kana da iko wa in aqabtu fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wannan kuma ya faru lokacin yakin Uhud lokacin da aka kashe hamza radiyallahu anhu wacce ta sa aka kashe shi ita ce hin bintu utba ko ita ta sa aka kashe hamza bayan an kashe shi ba abin bai tsaya a kashe shi din ba sai da aka ci zarafinsa mana aka yanke hancin aka yanke kunne aka fasa cikin aka ciro kayan cikin aka yi dai barna da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitata a ranar da ya tsaya ya ga hamza sa dan uwan mahaifinsa an masa wannan abin yake cewa wallahi idan na samu wanda ya ma wannan abin sai na mishi mummunan kisan da tafi wannan sai Allah ya saukar masa da ayoyi wa in aqabtum aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum huwa khairul lisabirin ai yazo fatu makka a lokacin hindu tana cikin waɗanda yake da iko a kansu ai da sai ya ce a hindun na arama mun min abin da aka ma hamza ko kuma wahshi wanda aka sa ya kashe shi din yana nan da zai ce a kawo min wahshi shi ma shi ma an kashe shi tunda shi ya aikata abu amma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haka ba bai ma yi tunanin Hindu ba ta yi wannan abin ya yafe musu to kaga wannan abin da ake so da bawa kenan kuma wannan din abin da har yanzu mutane suka kasa ganewa ba faduwa bane har yanzu mutane sun kasa gane cewa wanda ya ma abu ka yi haƙuri ka yafe mishi sun kasa gane cewa wannan ɗin ɗaukaka ne zo suna ganin fatuwa ne ke yanzu wane in ƙyale shi wallahi bai isa ba to mutane sun kasa fahimtar wannan kuma yin hakan shine cika kana da iko da zaka iya ramawa sai ka ƙyale shi wannan shine mafi cika domin ba abin da zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata face shine mafi alkhairin abin da ya yake mutum ya aikata da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan annoba ya kawo mana ƙarshen ta waɗanda suka rasu a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗanda kuma ake samun ɗaiɗaiku da wannan cuta Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu sauki da waraka waɗanda kuma wannan cuta bata same su ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wato ya tsare su Allah madaukakin sarki ya takaita mana yaduwar wannan cuta wannan kunci na rayuwa da ake ciki muna roƙo Allah madaukakin sarki ba mu da mafita in ba shi ba Allah madaukakin sarki muke roƙo ya kawo mana mafita Allah kuma abin da ya hana mu samu Allah madaukakin sarki ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu na roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan damuna albarka inda babu wannan ruwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai musu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa afur da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.